karfe shida da agogon Najeriya, biyar da rabi kenan a GMT. Masu saurare da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin za a ji cewa shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin sanar da mamaye yankuna hudu na Ukraine duk da gargaɗin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa wannan na iya sake ta'azzara yaƙi. Ana ci gaba da gagarumin aikin ceto a Amurka bayan guguwar Iyan ta ta yankunan jihar Florida da haddasa barna. A Najeriya masana na tsokaci kan fa'idar mutunta yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa da 'yan takara da ake yi a lokacin da aka shiga kakar zaɓe. Harkar siyasa a Najeriya cike take da abubuwan da ba su da kyau kamar tashin hankali wani lokaci ma da zub da jini ɓace-ɓace da zage-zage da haniya da kuma uwa uba ma rashin runguman kaddara Ita kuwa majalisar wakilai ta fayyace dalilan amincewa da kudirin kirkiro hukuma ta musamman da za ta rika daukar ɗawainiyar hukunta masu laifukan zaɓe a Najeriya. To idan ba an kafa wannan hukuma ba, babu yadda za a yi ɗan Najeriya su gane cewa a laifi ne ka tada hankali kafin zaɓe ko a gurin zaɓe ko kuma ana taro na siyasa. Sunana Umai Masana Abdulmomin zan so shirin ne da cikakkun labaran duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin sanar da mamaye yankuna hudu na Ukraine duk da gargaɗin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa wannan na iya sake ta'azzara yaƙi. Fadar Kremlin ta Rasha ta ce za ta ayyana Kesan da Zaporizhia da Donetsk da Luhansk a matsayin yankinta a wani biki da za a gudanar a birnin Moscow. Rasha ta aiwatar da zaɓen raba gardama a dukkanin yankunan hudu a makon da ya gabata a ƙoƙarin halitta mamayan. Ukraine ta ce za ta ci gaba da yakin 'yantar da yankunanta duk da barazanar Mr. Putin na amfani da dukkanin makaman da yake da shi domin kare yankunan. Amurka da sauran ƙawayen Ukraine sun ce ba za su taɓa aminta da yankunan a matsayin Rasha ba. pursuit Shugaba Biden kenan na Amurka yake cewa wannan keta hadin dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya ne karara Rasha ke aikatawa don haka Washington za ta mayar da martani da sabbin takunkumai masu tsanani. Ana ci gaba da gagarumin aikin ceto a Florida bayan guguwar iyayen da ta ta yankunan jihar da haddasa barna. Ana amfani da jiragen ruwa da helikwafta domin isa yankunan da ambaliya ta malale. Gwamnan Florida Ron DeSantis ya ce kawo yanzu an ceto mutum sama da 700. bakwai. Uh, ya ce dubbai jama'ai na ta aiki maido da wutar lantarki kuma asarar da aka tafka ta kasance irin ta mafi girma da ake gani a biranen irin su fort myers ne fita daga hayyacinsa baki daya akwai fargaba mutane da dama su rasa rayukansu wani jami'i a yankin charlotte na cewa mutum goma sun mutu an samu kuma katsewar lantarki a sama da gidaje miliyan biyu da rabi da wuraren sana'o'i wasu jihohi an samu an aike musu da wato taimakon gaggawa da kayan abinci da man fetur da dai sauransu yanzu haka ana hasashen guguwar za ta afkawa carolina ta kudu a wannan juma'ar manyan 'yan takarar shugaban kasa a zaben brazil sun rika sukar juna kan rashawa a muhawarar ƙarshe da suka gudanar ta kafar talabijin ƙasar kafin zaɓe a ranar lahadi Shugaba mai ci mai ra'ayin 'yan mazan jiya Jair Bolsonaro ya zargi abokin hamayarsa mai sassaucin ra'ayi Luis Inacio Lula da Silva da almubazaranci da dukiyar al'umma a lokacin da yake rike da mulki. Lula da ƙuri'ar jin ra'ayi ke nuna yana kan gaba ya bayyana Mr. Bolsonaro a matsayin tantirin makaryaci wanda ya amfani da sunan annoba wajen rufe ayyukansa na rashawa. Ita kuwa Simon Tibet mai matsakaicin ra'ayi ta soki 'yan takarar biyu kan cin zarafin junansu tana mai cewa ita dai za ta farfado da tsare-tsaren dakile sare dajin Amazon ne. Zaɓen na iya zuwa zagaye na biyu idan ba a samu wanda ya lashe sama da kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un da za a kaɗa ba. To waɗannan labaran duniyar na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Australia ta soke dokar da ke buƙatar mutane su keɓe kansu na kwanaki biyar idan gwaji ya nuna suna ɗauke da annobar corona mataki na ƙarshe na takaita Yaɗuwar annobar. Sauyin wanda zai soma aiki nan da makonni biyu ya samu goyon bayan shugabannin jihohi da yankuna a taron majalisar ministoci na ƙasar. We uh, Minista Anthony Albanese ke ne ke yake cewa mun amince za a daina ba da kudaden taimakon da ake baiwa mutane da suka kamu da annobar, amma dokar ba za ta shafi mutane masu rauni da masu kula da tsaffi ba. Ya kuma kara da cewa abu ne mai yiwuwa wato ba abu ne mai yiwuwa ba gwamnati ta ci gaba da biyan mutane irin waɗannan kuɗaɗe ba har abada kuma dama irin wannan taimako sai ana cikin buƙatar gaggawa ake yin sa. Amurka da gwamnatocin tsibiran Pacific goma sha hudu sun ayyana shirin kulla alaka mai karfi yayin da yankunan ke fama da matsalolin sauyin yanayi da kutsan wato da kutsa kan da China ke musu. Wannan matsaya tasu na zuwa ne bayan kawo ƙarshen taron ƙasashen yankin Pacific ɗin da Amurka irinsa na farko da aka gudanar a birnin Washington. Ƙasashen sun yi maraba da matsayar Amurka kan haɓaka taimakon ci gaba da alaƙar diplomasiya da alƙawar ta buɗe sabbin ofisoshin jakadanci. kafin wannan lokaci shugaba biden ya shaida shugabannin cewa tsaron tsibiran zai kasance abu ne mai matukar mahimmanci ga amurka da sauran kasashen duniya na tsawon shekaru masu zuwa to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc Toma da sai kuma rahotanni yayin da shugaba Vladimir Putin na Rasha ke shirin gabatar da wani jawabi na musamman na sanar da mamaye yankuna hudu na Ukraine duk da gargadin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na kada ya ayyana hakan. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine din shi kuma zai yi wani taron gaggawa na tsaro domin tattauna wannan mamaya da Rasha za ta sanar. Sanarwar da ake gani za ta ƙara rura wutar yakin da suke yi. Gadi rahoton Muhammad Aniru Muhammad. Ukraine ta ce shirinta yana nan daram yadda yake babu wani sauyi kan ci gaba da kai hari na sai ta kwato kafitanin yankunanta da ke hannun Rasha a yanzu. Jami'an ƙasar sun ce mamayen ba shi da wani halacci, hasali ma martani ne ko borin kunya na kashin da Moscow ta sha a baya-bayan nan a fagen daga. kamar yadda shi ma shugaba Biden na Amurka ya nanata a yayin taro da shugabannin tsibirin Pacific a Washington. Ya ce, Amurka, ina so in fayyace wannan karara, ba za ta taɓa ko alama yadda da ikirarin Rasha akan yancin yankin Ukraine ba, ƙuri'ar raba gardamar da aka kira Shirme ce kawai, an ƙirƙiri sakamakon ne a Moscow. The results were manufactured Jawabin tabbatar da mamayen da shugaba Putin na Rasha zai yi dai ana ganin zai ƙara ta'azzara rikicin, domin ana ganin fadar gwamnatin Rashar ka iya cewa duk wani hari da za a kai wani daga cikin waɗannan yankuna tamkar hari ne a cikin ƙasar ta. Dakarar Rasha ne da ke da iko da yawancin sassan Luhansk da Kherson da wasu sassan Donetsk da kuma Zaporizhia. su ma kasashen yammacin duniya dai sun ce ba za su amince ko mutunta wannan sanarwa da rasha za ta yi ba ta kaddamar da yankunan a matsayin na ƙarƙashinta su ma yi barazanar ƙara sanya mata takunkumi a jawabin da ya gabatar a daren da ya gabata shugaba zelensky na ukraine din ya buƙaci rashawa da su dakatar da shugaba putin kafin tashin hankali da rikicin da ke wakana a yankunan da rasha ta mamaye a ƙasarsa ya watsi zuwa ainihin cikin ƙasar ta rasha ita kanta Muhammad Anur Muhammad kenan da wannan rahoton. To Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da ƙudirin dokar ƙirƙiro hukuma ta musamman da za ta rika ɗaukar ɗawainiyar hukunta masu laifukan zaɓe. A wani zama da ta yi a jiya Alhamis, majalisar ta karɓi rahoton kwamitinta na harkokin zaɓe kan wannan ƙudiri, inda yanzu za a gabatar da ƙudirin ga majalisar dattawa kafin ya je gaban shugaban ƙasa domin ya zama doka. Honorable Aisha Dukku ita ce shugabar kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar wakilan Najeriya kuma na tuntuɓe ta domin jin abubuwan da kudirin ya kunsa. ya kunshi rahoto ne da majalisa ta bawa kwamiti na mu je mu gabatar da aiki akan kudiri na kirkiro da hukuma ta kula da laifuka na zaɓe. To kamar me ya kawo batun kirkirar wannan hukuma a yanzu? Yadda kin san cewa ana laifuka da dama kafin zaɓe da lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Wanda wa'innan laifukan kuma sun kasance ƙalubale ne ga mu. ba yanzu ba ne aka fara maganin kirkiro da wannan hukuma ɗin A tun zamanin marigayi shugaban Kasa umaru musa yar adu'a a naɗa kwamiti bayan an rantsar da shi na ta gano ta ya za a yi a tafiyar da harkar demokuraɗiyyar mu ta najeriya ta zamanto an ci gaba sosai Kai ko a ai da ke irin waɗannan ayyuka me yasa ake son a kafa hukuma kuma? Madalla laifuffukan sun yi yawa yadda kotunan mu a yanzu ayyuka ma sun musu yawa in kin tuna lokacin Professor Jega yayi magana cewa a cikin laifuffuka dubbai hukumar zaben ma bata iya hukunta ko kashi ɗaya bisa kudin laifukan da aka yi ba a lokacin zaɓe na dubu biyu da goma sha to idan ba an kafa kotu na musamman ba da wannan hukuma ba babu yadda za a yi yan najeriya su gane cewa a laifi ne ka tada hankali kafin zaɓe ko a gurin zaɓe ko kuma ana taro na siyasa laifi ne kuma ya kamata a sani cewa yin amfani da 'ya'yanmu don wajen tada tarzoma laifi ne kuma ya kamata a hukunta duk wanda zai yi wannan to wannan sakatin shi yake jawowa jawo mana koma baya a harkar demokradiyyarmu mu to amma kuma ba kya ganin kamar an yi dan yi latti ganin zaɓe ya kusa a'a ba a yi latti ba ai shi ya sa na koma baya na nuna miki muhimmancinsa tuntuni dama an san da wannan muhimmancin to amma kin ga ai ana maganan gyarar dokar zaben kanta wanda Allah cikin ikonsa sai a wannan shekara ka samu shugaban kasa ya rattaba hannu To kamar zuwa wani lokaci um, kuke fatan ganin cewa hukumar ta kafa ganin cewa yanzu gashi an doshi batun zaɓe ga dangadan. To ai yanzu kin ga ana da watanni shidda fa kafin zaɓe. Ganin muhimmancinsa shi yasa mu ma da aka ba mu nauyin wannan aiki muka gabatar da rana ta musamman muka saurari bayanai da shawarwari daga jama'a wato public hearing sannan kuma muka zo muka sake tantance wannan muka yi technical committee kenan sannan kuma muka dawo muka samu membobin wannan committee muka musu bita musamman ta musamman wato retreat domin yan kwamitin su a wayar mudin a wayar musu da kai su da kansu tukunna domin su zo su tabbatar da cewa a majalisa duk wani kalubale da wata tambaya duka za a iya ansawa ya rage yanzu kuma mu tabbatar sannan mu kai ga 'yan uwanmu sanatoci su masu su hannu sannan a kai wa shugaban kasa insha Allah. Aisha Tudukku kenan shugabar kwamitin kula da harkokin zaɓe a Majalisar Wakilan Najeriya. To a Najeriya, masana siyasa sun fara tofa albarkacin bakin su. Akan al'adar nan ta sa hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da jam'iyyun siyasa da 'yan takara kan yi a lokacin da aka shiga kakar zaɓe. wanda kwamitin tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaben yake shiryawa A jiya Alhamis 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2023 suka kammala sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a Abuja. a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soja janar abdulsalami abubakar mai ritaya sai da a lokaci da dama sanya hannu baya hana wasu 'yan siyasar tayar da hayaniya a lokacin yakin neman zaɓe da kuma lokacin kaɗa ƙuri'a amma dr abubakar kari a tattaunawarsu da ibrahim isa ya ce yarjejeniyar tana da irin nata amfanin wannan sa hannu yana da fa'ida kwarai da gaske ko ba komai yana an karar da al'umma cewa harkar siyasa a Najeriya cike take da abubuwan da ba su da kyau kamar tashin hankali wani lokaci ma hada zub da jini ɓace-ɓace da zage-zage da hayaniya, da kuma uwa uba ma rashin runguman kaddara wato sakamakon zaɓe bayan ayyana sakamakon kuma akwai muhimmanci kwarai idan za a dakile wannan abu. To, akan sa hannu ne da nufin a samu zaman lafiya yayin zaɓe. Daga da sha biyar zuwa yanzu, shin da wani abu da za ku ce ya kai a ce an samu fa'ida dangane da manufar sanya hannu kan wannan yarjejeniya? Idan aka auna abin kan mizani, sai a ga cewa ƙididdigar aukuwar munanan abubuwan da suke tattare da zabuka tun 2015 sun ragu kwarai da gaske amma abu ma mai muhimmanci da ake ganin ya faru wanda ake danganta shi da wannan sa hannu shine fitowa karara da tsohon shugaba goodluck jonathan ya yi ya rungumi kaddara ya karbi sakamakon zaben da aka kada shi bayan kuma yana kakkarken mulki kuma ana ganin cewa wata babban nasara ce kuma ta faru ne sakamakon cewa jonathan ya sa hannu tare da manyan 'yan takara a 2015 akan cewa duk wani wanda bai samu nasara ba zai rubuta kaddara kuma ya haka to bayan fa'idar kuma da wani abu kenan da za a iya cewa rashin fa'ida ko akasi dangane da gangariyar manufar sa hannu akan yarjejeniyar To, rashin fa'idar shi ne cewa mai hali baya manta halinsa har yanzu akwai 'yan siyasa 'yan takara da magoya bayansu waɗanda su sun yi amana da tashin hankali a lokacin kamfen da kuma lokacin zaɓuka. To, amma mai yawa sannan hankali wannan abu zai canza. To, a fahimtar ku me yasa ko da jam'iyyun siyasa sun sa hannu za ka tadda wasu 'yan takarar sun taka waɗannan ka'idojin Wato saboda abin da ake kira infinity idan ka aikata laifi ma ba abin da zai same ka ba za a maka hukunci ba. Kuma muddin ba abin da yake faruwa to za a ci gaba da taka doka kuma za a ci gaba da aikata manyan laifuka. A wannan karan wannan kwamiti na zaman lafiya sun raba zuwa gida biyu wato da sa hannu yayin fara yakin neman zaɓe na kamfe da kuma wani sa hannu da za a yi lokacin da za a fara wato harkar zaɓe wato kada ƙuri'a da wani tasiri da kuke jin wannan sauyin zai kawo? Ƙuri'a akwai tasirin da wannan mataki zai yi. Ni a gani na su Abdulsalam gani suke cewa bai kamata a ce sun bari sai jajiberin babban zaɓe sa'an nan za a rattaba hannu na a zaman lafiya ba. Tunda ai kamfen ɗin kansa a tattare yake da irin waɗannan munanan abubuwan. To idan aka zo da 'yan siyasa masu takara da kuma jam'iyyunsu suka zo na suka sa hannu to ana kyautata cewa kamfen din ma za a yi cikin tsafta za a bi doka da oda sa'annan komewa za a kaucewa hayaniya zub da jini da kuma abubuwa marasa daɗi Dakta Abubakar Kari na Jami'ar Abuja a Najeriya to akan batun zaben ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya bayan kaddamar da yakin neman zaben 2023 hankali yanzu ya karkata kan yadda jam'iyyun siyasar kasar za su tallata hajar su ga 'yan kasar musamman manufofinsu ga ci gaban Najeriya. Sai dai akwai fargabar bambancin addini da siyasar kuɗi da kuma bangaranci da za su mamaye yakin neman zaben duk kuwa da yanayin da ake ciki a kasar na tarin matsalolin da suka addabi 'yan Najeriya. musamman matsin rayuwa da taɓarɓarewar tsaro da kuma ilimi wani abin da ya raba hankalin 'yan ƙasar. In an zo kamfen yana ba wa mutane kuɗi suna to kasan idan ya ci kuɗin nan zai tasiri. So yanzu muna cikin yunwa da fatara abin da ya ci ban da shi ni ina kan kuɗi gaskiya don ina cikin talauci. Mun gaji da yaudara, da ka dimmi hankali kawai gara ya zaɓi cancanta. rashin tsaro ya yi yawa talauci ya yi katutu mu dai fatanmu allah ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mana nagari Wace ra'a kibla ce ya kamata jam'iyyun siyasar su bi a yakin neman zaɓensu? Me ya kamata jam'iyyun su kaucewa? Irin batutu wanda za mu tattauna kenan a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu son shiga cikin shirin wanda zai zo muku yau Juma'a da karfe takwas da rabi na dare a agogon Najeriya su iya aiko mana da ɗan takaitaccen ra'ayi da suna da inda kuke ta imel ɗin a hausa at bbc.co.uk ko kuma a shafinmu na BBC Hausa Facebook. Da haka agogo muke cewa karfe bakwai saura minti goma a Najeriya da Nijar shida saura minti goma sha uku kenan agogon GMT Umai Masana Abdulmomin ke gabatar da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin zamu je yadda hare hare 'yan fashin daji ke sake kamari a yankin birnin Gwari a Kaduna. To al'umma a ƙasar Chadi na nuna mabambantan ra'ayoyi kan yarjejeniyar da aka sanya wa hannu bayan tattaunawar da aka yi ƙarƙashin kwamitin tattaunawa ta ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar. kwamitin dai ya bayar da shawarwarin kafa wato gwamnatin mika mulki ta shekara biyu bayan wa'adin gwamnatin rikon ƙwarya ta soji karkashin Mohammed Idris Deby a watan Oktoba mai kamawa. Garba Isa wani mai sharhi ne kan lamarin siyasa a kasar ta Chadi kuma Haruna Ibrahim Kakangi ya tuntube shi kan yadda mutanen kasar suka ji da wannan shawarwari. A gaskiya mutane ba su ji daɗin hakanin ba. Dan ni na yi magana da mutane da yawa kuma mutane gaskiya ba su ji daɗin hakanin ba. rikon kwarya na shekara biyu bayan riƙon kwarya na shekara biyu kuma an juma shi ma zai sauka kuma ya zo zai iya tsayawa kuma takara an dawo gidan jiya gina amma kwamitin yana nuna cewa shi Muhammad Idris Debi zai gama wato rikon kwaryan shi a cikin wata mai zuwa saboda haka nan za a kafa wata sabuwar gwamnatin rikon ƙwarya ne. To wata sabuwar gwamnatin rikon ƙwarya amma aka ce ai shi din ne za a sake turawa a bashi shekara biyu shi dan dabi din Muhammad Debi a yadda muka samu labari to ba mu san in haka ne ko ba haka amma amma yadda muka samu labari an ce shi ne za a sake ba shi rikon in ya gama na shekara na eh, shekara biyu din nasa rikon ƙwaryan kuma zai iya tsayawa takara a sabon zaɓe da za'i. To amma menene korafin al'umma game da wannan shawara? Eto eh, shi ne al'umma su al'umma ita ba ce da haka ba. Ita al'umma abin da take so tun da yanzu an haɗu ana yin muhawara da cewa ana son yadda za a nemi tsarin mulki da kuma yadda za a zauna lafiya yadda ka za ta zama zaman lafiya shi ya gama wannan watanni goma sha takwas ɗinsa da aka ɗiba masa in ya gama wannan sai a duba a cikin mutanen da suke tare wannan wanda wannan a nemi wanda ya cancanta a bashi rikin kuriya shi ya janye. To amma eh. kwamitin yana cewa wannan gwamnati ta shi Muhammad Idris Deby ba ita ce ta tuntsirar da gwamnati ba kuma ba ta da hannu a cikin duk abubuwa ko kuma laifukan da ake tuhuman gwamnatin da ta gabata da su. Eh to ai kaga abin da ake duba nan ana duba kamar abin zai zama gado ne uba ya tafi da ya zo kamar yadda ka ake wani yadda ka a nan togo na iya dama don irin wannan shi din ake ake tsoro kar a ji a fada irin wannan din to kaga in ya zama abin kamar gado kaga gaskiya akwai matsala a nan ai ya zama abu ne wanda ke shiri kamar shiri yake na ai ɗaya daga cikin shawarwarin da kwamitin eh. ya bayar shine a samu gwamnatin farar hula da za ta dinka yin shekara shida shida su biyu shin ya mutane suka karɓi wannan to shi abun da yake nan wato ba wai za a shirya abun a ce za a yi shekara biyu shekara shida ko shekara hudu ko shekara bakwai kamar yadda za a shirya din. Amma in aka zo karshe din ba shi ne yake faruwa ba wani abu daban ne yake faruwa. Sai ka ji wanda ya shekara shida sau biyu ya ce na so zai sake shekara wata shida din kuma. To kaga sai a sake kawo rudani cikin lamari abun da ke faruwa kenan a duk kasashen Afirka nan. Garba Isa kenan wani mai sharhi kan lamarin siyasa a Chadi. kawo muku waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. To rahotanni daga yankin birnin Gwari na jihar Kaduna a Najeriya na cewa hare-hare 'yan fashin daji na ƙara kamari yayin da ake shirin fara girbe amfanin gona, inda ko a ranar Laraba sai da aka kashe mutum guda tare da garkuwa da wasu sama da ashirin a ƙauyukan Jangali da Kwaga wanda ke kan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna. wata kungiya ta fafutukar ci gaban yankin birnin gwari ce ta fitar da wannan sanarwar inda ta ce maharan sun kwashi mutane ne a gonaki daban-daban yayin da suke aiki a gonakin nasu ga dai karin bayani a cikin rahoton jabir mustapha sambo wani mamba a kungiyar ya ce 'yan fashin dajin sun ɗauki lokaci suna sa ido kan yankunan da noma ya kyau kuma a maimakon kai hare-hare a ƙauyukan sun sake salon farwa al'umma a gonakinsu tare da garkuwa da su ya ce baya ga kuɗi ma maharan sun karbi kayan abinci a madadin kuɗin fansa ga wasu manoman da suka sace. su wa'innan 'yan fashin daji sun shiga gonakin da ke wannan yanki suka kwashi mutane har suka kashe wa'insu ba wani magidanci da yaransa a cikin gona so cikin mutanen da suka kwasa akwai waɗanda suka sako bayan yarjejeniyan kai musu kayan abinci na tiyoyin shinkafa ashirin da tiyan wake ashirin a galon ɗin manja da na man gyaɗa kuma recharge card. To amma a cewarsa fargabar da suke da ita yanzu ita ce yadda maharin ke buƙatar makudan kuɗaɗe daga wurinsu domin gujewa ƙarin hare-hare. To labarin da muka samu shine jiya alhamis cewa in har ba a kawo kuɗin nan ba to za su farma mutanen wannan ƙauyaku kuma mutanen nan sun an biya su wasu kuɗaɗe kafin fara ma noma a farkon damuna bana. To wa'innan kuma wasu mutane ne suka ƙara zuwa daban su kuma a ƙara haɗa musu wa'innan kuɗaɗe ƙauyakun nan ƙananan ƙauyaku ne wanda duka gidajen da ke cikin ƙauyakun ba su wuce goma ko sha biyu ba so ba su da yadda za su iya haɗa wa'innan kuɗaɗe. sai dai duk wani yunkuri da na yi na jin matanin rundunar 'yan sanda a jihar kaduna kan waɗannan hare-hare da kuma wannan barazana ya ci tara yankin birnin gwari na jihar kaduna na daga cikin yankunan da mahara suka addaba a arewacin najeriya kuma duk da ana samun sauƙin hare-hare a baya-bayan nan batun sakawa manoma tara da barazanar kai musu hari ya nuna cewa da sauran aiki a gaba Jabir Mustapha Samba BBC Hausa Abuja Najeriya. To a ci gaba da kawo muku hira da 'yan takarar gwamna na jam'iyyu a jihohi a yau za mu kawo muku ɗan takarar gwamna ne na jam'iyyar NNPP na jihar Yobe Garba Umar a hirarsa da Fatima Usman. Ɗan takarar ya ce zai fi mayar da hankali kan ilimi. Alhamdulillah na nemi na shiga wannan takara ne ta neman kujerar gwamna jihar Yobe saboda ina ganin akwai rawa da zan taka wajen kawo ci gaba a jihar Yobe wanda nake ganin a yanzu a gaskiya yayi karanci kuma akwai kalubale da yawa wanda yake nuna rauni a mulki a jihar Yobe wanda nake ganin kan cewa ni na yi ayyuka daban-daban na ɗan cuɗanya na harkokin kasuwanci na kaina kuma na san yadda abubuwa suke tafiya na san abin da al'umma ta take cewa akwai bukatar a kawo gyara a cikin yadda abubuwa suke tafiya shi yasa nake wannan takara wasu muhimman abubuwa ne za ka fi mayar da hankali idan Allah ya baka nasara har ka zama gwamnan jihar a gaskiyar magana komai ma abu ne muhimmi a yobe yanzu wanda ya kamata a duba a yi gyara a kansa kowa dai zai ce ilimi da fari a zaman lafiya harka na lafiya harka na baiwa matasa da mata abubuwan yi da kuma gyara zamantakewar jama'a lura da ilimin 'ya'yansu na addini da dai sauransu da gurbacewar al'ummar mu ta hanyar shaye-shaye da sauransu kuma mun san kan cewa yobe ba ta da kudaden da wayansu jihohi suke da su saboda haka za mu saka muhimmanci akan abubuwan da muke ganin kan cewa su ne za su kawo ci gama ma jihar yobe wani abu za ka yi wajen farfado da fannin ilimi a jihar yobe a yanzu abin da yake faruwa shine makarantu masu yi mana kaɗan kwata-kwata kuma ba a sa muhimmanci a shanin harkar ilimi din ne baki ɗayansa ga misali duk makarantun firamare sun mu yanzu hakan nan wayan sun su da yawan kamar a bangaren area fatiskun je kaka dawa ma ake ana shift ne wato wasu su zo da safe wasu su zo da rana wasu su zo da yamma madadin a kara makarantun aka koma ana yin irin wannan ba ma wai a tallafa wa Dalibai wajen yin karatun su bane ba ma yanzu ma maganar ba a'a infrastructure na yin karatun ma babu kuma zamani ya riga ya canja fa yanzu abin da nake so in sa karfi a kansa shine Canin na'ura na mai kwakwalwa ya kamata mu duba yadda za mu integrating din hada fannin yadda muke gudanar da ilimi na da na zamani akwai wasu jihohi da suka yi da kokari kamar su katsina da sauransu suka yi remedial school of basic and remedial studies wannan ma dole sai mun mun kwafa mun sake dawo da shi dama muna da shi To a ƙarshe yaya za ka magance matsalar tsaro a jihar Yobe? Za mu tabbatar da kan cewa mun haɗa kai da mu da hukumomin tsaro wajen tabbatar da ɗaurewar wannan zaman lafiya da aka fara samu. Mu asasa shi mu taimakawa kuma mu yi amfani da ilimin da su wayannan jami'ai na tsaro suke da shi mu tabbatar da kan cewa mun ba su goyon baya garba umar ke da dan takarar gwamna na jam'iyyar nnpp a jihar yobe yanzu kuma ga wato buhari muhammad fage da labaran wasanni a takaici 'yan wasan gasar firimiyar ingila sun fi kowanne 'yan wasa jin rauni idan aka kwatanta da duka gasar nahiyar turai manya guda biyar waɗanda suka hada da firimiyar ita kanta la liga bundesliga da kuma serie a kamar yadda kamfanin hudun da ke bincike kan kashe-kashen kudade a harkar kwallon kafa ya bayyana cikin 'yan wasa 1,231 da suka ji rauni a firimiya chelsea ce ta fi kowace kungiya masu jinya inda take da 97 manchester united na da marasa lafiya da ɗaya liverpool kuwa na da tamanin, sai manchester city da take da bakwai ko menene yake janyo yawan jin rauni a gasar premier dalilan da yasa watakila za a ce kasar ingila ita tafi gamuwa da waɗannan abubuwa na raunuka shine yanayin wasan da ake yi da kuma yawan wasannin da ake yi da kuma irin yadda 'yan wasan suke son su nuna yadda kowanne ike ga misali shine idan kai magana yanayin wasan zaka ga wasa ne da ike mai zafi kuma da ake yin sa da jiki da sa jiki sosai wanda ake gwada karfi da hanzari da koma naka ga nasa ya sha bamban da sauran dan wasan tsakiya na Arsenal Emil Smith Rowe zai yi jinyar watanni bayan tiyatar da aka yi masa a cinyoyinsa Arsenal ta ce dan wasan zai koma atisaye ne a watan Disamba mai zuwa wasa hudu dan tamolai ya buga wa kungiyar a wannan kakar kuma duka ya shiga ne a canji a wasan karshe da ya buga da Manchester United ne ya samu rauni a kafarsa. Kotun Tottenham Antonio Conte ya ce jifan ɗan wasan ƙungiyar ɗan asalin Brazil Richardson da aka yi da ayaba a wasan sada zumunta da Brazil ɗin ta yi da Tunisia abin kunya ne ga kowa. Ɗan wasan Tottenham ɗin ya ci ƙwallo ne ya tafi yana murna aka jefe shi da ayaban a Faransa a ranar Talata. Conte ya ce kamata yi a haramta duk wanda aka kama da aikata wannan laifi shiga kallon ƙwallon ƙafa har abada. Conte ya kara da cewa bai kamata a 2022 ba a ce ana aikata irin wannan ɗabi'a a fagen ta mola. An gaida Buhari fage wanda zai dawo da shirin mana hantsi da cikakkun labaran wasannin a shafin mu na bbchausa.com akwai dalilan neman kirkiro hukumar hukunta laifukan zaɓe a Najeriya sai aje a karanta da kuma dalilai uku da suka sa duniya ta damu da zaben shugaban ƙasar Brazil. akwai kusan malaman ku tare da Hamza Umar a Sudani kuna iya zuwa ku kalla bidiyon to duka duka da haka muka kawo karshen shirin da Muhammad Anur Muhammad ya hada mana Daniel Ocha ya sada ni da ku ni Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku sake kasancewa da mu nan da minti 30 a shirin na hantsi a huta lafiya